Hausar muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na yammaci agogon gundumar Columbia inda ake ci gaba da gudanar da zaben shugaban kasa da wasu 'yan majalisu a yau talata uku ga watan Nuwambar shekara ta dubu biyu da ashirin. Inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Idan kuma muka tsanduma cikin shirin za ku ji irin wainar da ake ci gaba da toyawa a wasu jihohin Amurka game da yadda zaben shugaban ƙasar ke gudana a yau. haka wasu 'yan najeriya na ci gaba da bayyana tasu fahimtar a game da zaben na amurka duk a cikin shirin muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya wanda bayan nan za mu kawo muku labaran tamola a takaice amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni. A ranar kamfe ɗinsa ta ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi kan yiwuwar fuskantar tashe-tashen hankula na bayan zaɓe saboda yanki shawarar da kotun kolin ƙasar ta yi ta amincewa da ci gaba da kirga ƙurƙu har bayan wa'adi a jihar Pennsylvania mai muhimmanci wurin cin zaɓe. Jami'ai a ƙasar Australia sun faɗi yau dinnan talata cewa mutumin nan da ya kai hari a birnin Vienna na ƙasar ta Australia har mutane akalla uku suka mutu sha biyar kuma suka samu raunuka wani mai goyon bayan kungiyar isis ne mun fuskanci hari da daren jiya akalla daga wani dan ta'adda abinda ministan cikin gida kal hamma ya gaya ma manema labarai kenan ya ce maharin na dauke da bindiga irin ta yaƙi yana kuma saye da rigar ƙunar baƙin wake ta bogi shugaban ƙasar abrikos alasan watara na gab da samun wa'adi na uku mai cike da takaddama ganin cewa yana kan gaba bayan da aka kidaya sama da rabin ƙuri'un da aka kada a zaɓe duk da cewa wasu 'yan takarar adawa biyu sun yi watsi da sahihancin sakamakon wucin gadin manyan 'yan takarar adawar da tsohon shugaba henry kwanan bedi da tsohon firaminista pascal afi ngusen sun ce sam ba za su amince da halarcin duk wata nasarar watara ba suna masu ikirarin cewa tun dama zaben ya yi rauni saboda sun yi kiran da a ƙaurace ma zaben wanda aka yi ranar 31 ga watan oktoba sun kuma ce sake tsayawa takarar da watara ya yi saba ka'ida ne saboda ya yi karan tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya amince shugaban ƙasa ya wa'adi bi kawai labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bayan labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Inda yanzu haka kai tsaye ina tare da abokin aikinmu Sarfilu Hashim Gumel don jin halin da ake ciki a jihar Maryland To Sarfilu ganin cewar gashi har yanzu kusan karfe uku da rabi na yammaci a nan Amurka, jama'a da dama sun samu damar fitowa don kada kura su kuwa? Malam Yusuf yanzu haka dai gaskiya mutane suna ta fitowa ana ta kada ƙuri'u tun da adgadan Allah yawa tun da aka buɗe rumfunan zaɓe. Duk da yake dai kamar kasancewar mutane da yawa sun riga sun kada ƙuri'unsu ta gidajen waya. da kuma wato ali botun wato yin zaɓe da da aka buɗe rumfunan zaɓe amma yanzu haka guraren zaɓe inda dai nake a nan wato wata karamar hukuma ce ta lanham wato a cikin jihar maryland mutane suna zuwa in ka zo ba da aka ba kana shiga kawai za ka da aka ka fito ka wuce ka tafi inda za ka je ka wato cikin sauƙi. To ana iya cewa a wannan rumfar zaɓe da kake akwai jami'an tsaro kuma ya jama'a suke yi wajen gudanar da ainihin kada ƙuri'un nasu musamman saboda wannan doka ta ba da tazara tsakanin mutane ya kake ganin abin yake kasancewa. To Malam Yusuf kamar yadda ka ce jami'an tsaro duk da yake da ce akwai fargabar tashin hankali da dai wasu abubuwa wato a irin wannan gurare babu wani alama ta wani tashin hankali domin tun da ma muka zo rumfar zaben nan babu jami'an tsaro babu wani dan sanda ko wani da yake rike da wani makami ko dan ya tsaya ya duba sai kawai abubuwan da za ka duba sai ma'aikatan zaɓe su ko ma'aikatan zaben nan ya haɗa da matasa da tsofaffi waɗanda suke aikin sa kai ne sun zo domin su taimakawa jama'a su tabbatar da sun wato yi kaɗa su cikin jin daɗi lamun lafiya ba tare da wata matsala ba duk da yake dai kamar magana annoba da kace kwarai da gaske akwai social distancing wato bara tazara da ake yi mutane na matukar bawa tazara domin kauce wanda yaɗa wannan annoba to alhamdulillah yadda muka gani dai gaskiya komai yana tafiya yadda ya kamata To za a iya cewa menene bambancin wannan zaben da waɗanda aka yi a baya musamman idan aka duba za a ga wannan karan ainihin akwai corona sannan kuma ɗan takarar wanda yake shine yake kan kujerar shi da kuma na hamayya wanda ke ainihin kalubalantar shi me ya bambanta da na baya. To Malam Yusuf abin da ka ce manta shine wannan kan shekarar mutane sun fito sun kada ƙuri'unsu ba kamar dubi da goma sha shida ba lokacin da babu waɗanda suka fito sosai kowa yana ganin cewar wato ga ɗan wanda zai ci ba su bire ba ba da muhimmanci kamar wannan shekara ba domin gaskiya Malam Yusufa wato masu zaɓe da wuri sun riga sun kada ƙuri'un sama da miliyan ɗari a Amurka kafin yau kenan ranar zaɓe saboda haka mutane sun ɗauki wannan zaɓe da muhimmanci kuma sun fito sun kada ƙuri'unsu. To bisa ga al'ada idan aka duba a tarihi za a ga cewar duk sakamakon zaben a Amurka akan same shi a daren ranar da aka ainihin kada ƙur'a To amma wannan karan menene zai bambanta ko kuma zuwa yaushe ake sa ran za a samu sakamakon wannan zaɓe duk da zaben shi kan shi ya bambanta da na shekarun baya. to abin da yake ganin ake ganin cewa ba za a samu sakamako da wurin da ake bukata ba shine mutane sun saba zuwa rumfunan zaɓe su kada ƙuri'unsu amma wannan shekarar mutane da yawa sun aika ƙuri'unsu ta gidan waya to wani kasan akwai matakai da wasiƙu suke bi kafin su kai ga inda aka aika su to ana ganin cewar akwai da a samu jinkiri na wato saboda yawan cikin da aka aika ko kuma yawan ƙuri'u da aka aika akwai da a samu tangarɗa na isar su kan lokaci to bisa doka shine idan zuwa yau aka rufe ƙuri'un zaɓe bai kamata a irga kowace ƙuri'a ba to shine da darurar da ake kenan cewar za a samu sakamako kuma ba za a gama irgan ƙuri'un ba har sai nan da 'yan kwanaki kafin a san sakamakon zaɓe To a gaida ciyaman sarfilu Hashim Gumal kenan daga jihar Maryland. Daga nan bar mu jihar New York inda kai tsaye muke tare da Baba Yakubu Makeri. Shin Baba ana iya cewa wani irin hali ake ciki a nan birnin na New York? Bala Yusuf gaskiya ne mutane sun fito sosai a nan New York to sun kada kurkusu. To amma ba kama abin da aka saba gani a kowace ke zaɓe ba. Don dalili kuwa shine galibin mutanen New York ko kuma mutane da yawa a New York sun riga sun kada kuri'unsu a kuri'un wuri da aka yi wato early nan da aka yi ya sa ko ina ka je a zaɓe za ka je ka iske ba layuka da yawa kuma idan ka ga layi yan mintoci kaɗan ne an gaba da kowa kowa ya kama hanyarsa ya tafi to duka ba komi ba ne shine fitowar da aka yi don na tabbatar maka a cikin birnin New York kawai da ake kira New York City ba jihar New York baki ɗaya ba shine mutanen da suka da kuri'a na early voting nan da ake faɗi wato zaɓe da wuri shi wannan mutanen da suka yi sun kai miliyan biyu ko sun haura miliyan biyu din nan to wannan ya sa an samu sauki na fitowa yau amma alal hakika kana ganin mutane ɗaya da suka wato da ba samu sun yi zaɓe da wuri ba suna fitowa kuma babban abin da ya sa mutane ma suka yi sauri suka yi zaɓen wuri din nan shine akwai fargaba ko kuma shakka da mutane suke yi cewa idan wannan shugaban kasar ya yi nasara to za a samu masu zanga-zangar da za su kada hankali idan kuma aka samu tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden shi ma yi nasara haka zalika za a samu masu zanga-zanga ta da hankali ya sa an ka duba shaguna da ake sai da kaya mutane sun sa fata ko an tattare don saboda idan an samu irin zanga-zanga ta afka ma shagunan mutane ba wannan shine abin da ke faruwa ma alalaci ka mutane sun fito iya gwargwado akwai jami'an tsaro a kan titi da kuma ainihin inda ake kada ƙuri'un nan? Eh, a rumfunan zaɓe za ka ga an saka ko ɗan sanda kwaya ɗaya kamar inda nake nan a rumfar zaɓe nan da nake tsaye wanda ke kan Fremont and Drum kenan cikin Bronx za ka zo kai yar sanda mace tsaye kwaya ɗaya ce aka ajiye ta ita ce take kula da masu zuwa suna zaɓe kamar inda na gaya ma ba cika da yawa ake yi ba kuma in aka zo kowa na bin ka'ida da aka ajiye ke sa zancen jama'an tsaro za ka gansu amma ba da yawa ba a rumfunan zaɓe. Akwai rahotanni da ke nuna cewar ana iya ba za a samu a ainihin kammala kidaya wannan ƙuri'a a yau ba to me ake hasashen zai faru idan ba a samu an kammala kidaya wannan ƙuri'a a daren yau domin a faɗi waye ya yi nasara ba a new york dai ina cocin zato za a samun sakamakon zafin nan kila idan an gama kada kurkun ko kuma cikin dare dai za a iya samu don saboda ka san new york saboda an ka duba galibi jiha ce wanda democrat take da da gaske to kuma jihohi kan saurari masu shari'a abin da suke faɗa duk jihohin da za ka samu democrat ce take da karfi duka za su yi saurin fitowa da sakamakon zaɓe don saboda ya ba su ƙwarin gwiwa akan abin da suke son su ga ya faru. To Ubangiji Allah ya sa a kammala wannan zaben lami lafiya. Daga ƙasar Amurka sai mu koma Najeriya, inda jama'a ke ci gaba da bayyana albarkacin bakinsu dangane da zaben na Amurka da ke gudana yanzu haka. Daga jihar Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da abin da ya aiko mana. idan ka kalli amerika baki daya al'ummarta wajen miliyan 300 ne da wani abu to a yanzu gashi ma ba a ƙara zaben ba fiye da miliyan 100 sun jefa zaɓe kaga kusan kashi ɗaya bisa uku na ma yawan jama'ar wanda wannan zai shiga tarihi cewa zaɓe ne wanda aka samu mutane suka fito da yawa sannan abu na biyu da ya ba da mamaki shine yanda zaben ya raba kan amirkawa na musamman yadda shi shugaba na mai ci trump yake amfani da batun za a mashi magudi yake amfani da zancen kabilanci wanda har ya kai ga 'yan tashe-tashen hankali a wasu gurare kamar su new york da wasu gurare wannan kaga ya nuna kamar siyasa amerika din a wannan lokaci ta yi kama da irin siyasar da take a kasashe masu tasowa. Farfesa Kamilu Sani fage kenan malamin harkokin siyasa da diplomasiya a jami'ar Bayar Kano baya ga zaben shugaban kasa Amurkawa na jefa ƙuri'ar zaben wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar kuma akwai 'yan takarar majalisar 'yan asalin Afirka. To kowanne tasiri waɗannan 'yan Afirka ke da shi a zauren majalisar dokokin ta Amurka, Malam Bashir Muhammad Bashir ɗan jarida ne mai fashin baki akan harkokin diplomasiya da siyasa. Su waɗannan 'yan majalisun ba matukar sun samu dama saboda demokradiyyar ƙasa ce ta yi musu gata matukar an zaɓe su sokilci jama'a to babu abin da zai hana ruwa gudu. Dama su akwai slogan na take wanda duk wani ba amerika yake kuma duk wani mai neman mukami da mulki yake takama da shi za ka sun ce su dai amerika amerika amerika amerika first kuma za ka ko da bakaken ne ai kaunar kasar ta haihuwa wadda suka samu kansu a ciki sun yadda asali gaskiya ne amma akwai inda suka samu kansu akwai inda aka haife su saboda haka kuma za ka ga cewa idan suka fito da tsari ko da a ce minority ne su 'yan tsiraru ne dama takan baka a ji murya daidai da abin da ka samu dama wanda inda ba su da dama ma ba za a ji su sun yi amo a majalisa ba balantana su fito da wani kuduri wanda suke so a aiwatar to duk irin waɗannan abubuwa wasu abubuwa ne da demokradiyya take ba da dama wanda kuma na san gaba dai gaba dai idan lokuta suka tafi za a waye gari za ka ga bakaken nan sun yawa a majalisun yadda kuma zai ba da damar karfin nuna kwanjinsu a siyasa su kuma yi irin tasirin da ake so ta yadda za su cimma bukatun bayan na amerika din da kuma na mutane yanzu haka dai alkalman da masu hasashe suka fitar na cewa akwai yiwuwar jam'iyyar hamayya ta democrat ta sami rinjaye a majalisar dokokin ta amurka akwai zaben 'yan majalisar dattawa ko ma yaya zaben shugaban kasa ya kaya da wuya idan ita jam'iyyar democratic party in ba ita za ta yi rinjaye a majalisar dattijai ba farfesa kamil sani fage kenan na jami'ar bayar kano mahmud ibrahim kwali. muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To yanzu kuma daga batun zaben na Amurka sai mu je ga rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya a Najeriya, wanda Mustapha Nasiru Batsari ya hada kuma ya aiko mana. A yanzu haka dai kungiyoyi da ma shugabannin addinai a ɓangarori daban-daban na Najeriya sun dukufa wajen faɗakarwa akan mahimmancin nuna tausayi ga marasa ƙarfi ko kuma masu ƙarancin wadata. Masana tattalin arziki a Najeriya dai sun yi nuni da cewa zanga-zangar da ta haddasa wasosan kayayyakin jama'a a yankuna daban-daban na Najeriya a 'yan kwanakin da suka gabata na da alaƙa da rashin tallafawa marasa ƙarfi. dukkanin manyan addinai guda biyu wato addinin musulunci da na kirista sun bayyana mahimmancin ba da tallafi ga waɗanda ba su da ƙarfi kamar yadda rabaran musa dada tsohon shugaban ƙungiyar kiristoci ta kan a yankin arewacin najeriya ya yi ƙarin bayani so abin da ina son faɗa akan taimakon waɗanda suka marasa karfi a cikin addinin an koya mana mu taimaka wanda suna da shi su taimaka ma waɗanda ba su da shi a cikin littafin mu shi yesu kristi bai taba wuce ya ga wadanda suke da yunwa ya bar su ba ina tunawa a ko lokacin wanda aka yi taro sai almajiran sun ce kasallamin mutane nan suna jin yunwa ma ba abinci a nan yesu eh, ya ce ku nema masu abinci su ci almajirai ina za mu samu da yesu cikin ikonsa don al'ajibi sai ya tana da masu abinci aka ciyar da dukkan mutane har aka ce akwai abin da ya rage wanda aka tara ma ya fi abin da ake da shi da ka gani a cikin eh, littafin eh, luka you yesu ya ba da labarin wani mutum wanda aka ce shi mai arziki ne sannan aka kashe sa ko wani dan talaka wanda bai da komai Hmm. so yana so ya ci daga cikin gutsatsari na wanda ke faduwa teku na mai arzikin nan amma ya hana shi so a kwana a tashi sai mai arzikin nan eh, matalaki ya mutu hmm. mai arzikin kuma shi kuma ya zo ya mutu wai da mai arzikin ya mutu sai ya hango shi wannan dan talaki wannan ana kiyashi da hazar ko ya gan shi a cikin jin daɗi amma ga shi shi kuma yana shan wahala a cikin wuta Eh. wasu ya roke dan talikin nan wai Allah ka taimake ni ka sa wannan dan taliki sa ya sasa cikin ruwa ya zo ya sanya ya harshe na domin da shi yana jin eh, eh, kishi idan ana so a yi magana kan marasa taimakon da hmm. wannan wuri na ji yana da kyau kwarai cewa duk wanda yana da shi sana ya taimaka hmm. a ranar tashin kiyama to akwai wahala kenan talakawa da muna gansu ba su da komai ba mun ci mu taimake su na wuta na za mu gansu suna jin daɗi a cikin mulkin Allah da na Shi ma dai Sheikh Masaudu Offa shugaban kungiyar Izala a jihar Kwara ga abin da yake cewa akan mahimmancin ba da tallafi ga marasa ƙarfin. Alal hakika yin kyauta ko sadaka yana da mahimmanci a wannan lokaci yadda ma kowane lokaci saboda me saboda duk lokacin da ake cikin rikici ko tashin hankali ko fargaba mm. ko yunwa ko wata damuwa ko ana tsoron wani abu mm. to sadaka tana da fa'ida don Allah yakan kawo da musibu a dalilin sadaka yadda kuma kyauta tsakanin juna tana ba soyayya Mm. tsakanin al'umma duk al'umman da suke wa junan su kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku dinga yin kyauta domin zai tafiyar da za ta tafiyar da gaba tsakanin ku za ta kuma haddasa tsayayya saboda haka kamar yadda ake ciki yanzu ka kula irin abin da aka yi kwanakin baya makonni biyu da suka wuce mm. wanda zanga-zangar da aka yi mm. ba abin da ya karfafa zanga-zangar a zukatan matasa illa talauci da kuma wato ainihin yunwa wanda kenan inda a ce mawadatanmu suna yadda ya kamata ga talakawa hmm. to da wayan abu ba za su hauku ba yanzu ɓannan da yaran da suka yi da za a kasa wannan bannan ɗari to a cikin ɗari ai kyautan goma cikin ɗari ba sai su wadatu ba sai sun yi wani zanga-zangan ba. Ɗaya daga cikin jagororin gidauniyar hasken musulunci a Najeriya da ta jagoranci raba zakka ga mabukata a makon jiya Alhaji Attahiru Bala Dukku ya yi ƙarin haske akan mahimmancin bayar da zakkar. Eh, wato tasirin ba ƙarami ba ne don lura da yadda abinci ya tsada yanzu cikin wanda suka fana amfana da abinci misali akwai wanda aka ba shi misali mudu 60 akwai wanda aka ba mudu 50 na masara akwai wanda aka ba mudu 20 mudu 40 kai ta bangaren shinkafa akwai wanda aka ba mudu 30 akwai wanda aka ba mudu 20 da za a gabatar ina fatar ka gane a cikin tsari to in za ka lura za ka ga yadda abinci tsada a yadda rayuwar mutane take halin da ake ciki akalla ko da mudu biyu yanzu aka ba wani zaka ga yana eh, yana tasiri wajen tausa sosai dama kuma shine manufar zakka kuma eh, shine kawar da wato yanayin talauci da al'umma take ciki dama eh, hadisin annabi sallallahu alaihi yace za a karba daga mawadata a ba waɗanda suke mabukata me kiran ka ga jama'a to kira na ga jama'a wannan aiki dai aiki ne mai girma kuma aiki ne wanda yake ya shafi al'umman musulmi to ina kira ga wa'inda allah ya huwace ma wato suna da wadata suna da hali idan za su ba da zaka an daɗe ana bayar da zaka kuma akwai bangarori da yawa da ke karɓar zaka. Shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Naija Alhaji Murtala mai gyada kwanta gora ya ce lamarin babban kalubale ne ga mahukuntan Najeriya. Eh, a gaskiya idan muka yi la'akari da irin abin da ya faru a Pakistan a wannan kasa ta mutu Najeriya yana da matasan suka fansama sun suna taɓa kayan gwamnati suka kuma suna taɓa kayan al'umma wannan ya ƙara nuno da halin maci da talauci da al'ummar kasar nan suke ciki wadda haka wannan babban kalubale ne musamman ga shugabanninmu da kuma manyan manyan wadatanmu na wannan kasa ta musamman idan muka lura kowane addini ya yi kira ga manyan manyan wadda ke da hali kan fitar da zakka da kuma taimaka ma al'umma da muke gani a wasu kasashe wanda yake idan kasa ta shi masifa za a ga manyan mutane da kuma kamfuna za a ga suna fitar da dukiya suna tallafa ma al'umma domin rage musu domin rage musu wannan da kowane addini manyan manyan addinan da ke gare mu guda biyu a wannan ƙasa ta ta Najeriya addinin musulunci da addinin kiristani wanda ke kowane addini addinin musulunci ya kira da ba da zakka ana fitar da zakka ne da ya dace insha Allah za a samu sauki wannan addinin eh, kiristan ma su ma suna kira akan ba da sadaka wanda yake kullum suna nuna muhimmanci ba da wannan sarki ina idan aka yi wannan hanyoyi in Allah ya ja za a samu sauƙin wannan al'amari da na'am eh, Hajji Murtala ne girman talaucin nan ne musamman a Najeriya a mahangaku wato Hajji Murtala wannan girman wannan talauci ya rubuci duk wani tunanin dan adam a kusan gaskiya kowane lokaci kawai gari za a ga al'umma eh, za a ga sai ka ga wasu fannin mutane da ke suna fama da neman abin da za su. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya ke ikirarin samar da ababen dogaro ga kai ga masu ƙaramin ƙarfin musamman ma matasa Ko a 'yan kwanakin baya ma gwamnatin Najeriya ta sanar da wani shiri na bada aikin yi ga matasa dubu ɗaya ga kowace ƙaramar hukuma da ke faɗin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasannin mu na ranar yau champions league na nahiyar turai inda locomotive moscow ta kasar rasha ta karbi bakunci atletico da madrid ta kasar spain a rukunin a today a wannan rukunin na a bayar munich na can tana kan ziyara wa salzburg ta kasar autrichia a rukunin b ana karo da karo sai dan rago tsakanin real de madrid da inter milan yayin da shakhtar donetsk ta buga da borussia mönchengladbach a dazun nan ta kasar Jamus. A rukunin C FC Porto ta kasar Portugal tana can tana kabrawa da Olympic de Marseille ta kasar Faransa. Manchester City duk da wannan rukuni na C tana karbar bakuncin Olympiacos ta kasar Girka. A rukunin D FC midgeland tana karbar bakuncin Ajax Amsterdam ta kasar Holland sai Atlanta da Bergam ta kasar Italiya da ke can tana karawa da Liverpool ta kasar Ingila. Za a ci gaba da waɗannan wasanni a gobe laraba idan allahu ya kai mu fc barcelona ta kasar spain za ta karbi bakuncin dinamo de kiev sai kuma France varos za ta karbi bakuncin juventus ta kasar italiya a rukunin j a rukunin f club de bruges na karbar bakunci idan gobe allah ya kai mu borussia dortmund ta kasar jamus sai zenit st petersburg ta kasar rasha za ta karbi bakuncin lazio de rome ta kasar italiya a rukunin e yau kuwa duk da gobe laraba chelsea ta kasar ingila za ta karbi bakuncin ran ta kasar faransa FCCV ta kasar spain za ta karbi bakuncin krasnodar shi ko tsohon tauraron duniya na kwallon kafa diego armando maradona dan kasar argentina an garzaya da shi asibiti a buenos a kasar argentina a ranar jiya tsohon zakaran na duniya na fama ne da gajiya sosai da matsalar kwakwalwa a cewar likitansa amma ba shi cikin mummunan hali in ji sa kuma ana son a tsare shi ne tsawon kwanaki uku ana duba shi har a ga yadda hali za ya basuwa amma likitan ya ce ko da yaushe diego armando maradona yana efe cewa idan yana bukata daga asibitin abinda dai a tabbas diego armando maradona ba ya dauke da cutar lumfashi da ta game duniya ta coronavirus ana ci gaba da wasannin kwallon tennis na na Paris Bercy yanzu haka a kasar Faransa ko da yake ba fitattun 'yan wasa kamar su Roger Federer da Novak Djokovic da Dominic Thiem ko da yake daga cikin waɗanda ke fafatawa har da Rafael Nadal ɗan kasar Spain da ma ake ganin yana iya lashe wannan gasar ta US Open ta Paris Bercy ta kasar Faransa ta wannan shekara. Haka zalika akwai Titi Pass da ma Daniel Medvedev a lokacin da nake hada wannan rahoto ana ci gaba da kara farawa us open na paris bercy din na kasar faransa yanzu haka inda adrian manarino dan kasar faransa ke buga da lajovic sai kuma gael simon shi ma dan kasar faransa yake can yana karawa da tommy paul dan kasar amurka haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. daidai wannan lokaci mun kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. A ranar kamfe ɗinsa ta ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi kan yiwuwar fuskantar tashe-tashen hankula na bayan zaɓe saboda yanki shawarar da kotun kolin ƙasar ta yi ta amincewa da ci gaba da kirga ƙuri'u har bayan wa'adi. a jihar pennsylvania mai muhimmanci wurin cin zaɓe jami'ai a ƙasar australia sun faɗi yau dinnan talata cewa mutumin nan da ya kai hari a birnin vienna na ƙasar ta australia har mutane aƙalla uku suka mutu sha biyar kuma suka samu raunuka wani mai goyon bayan ƙungiyar isis ne mun fuskanci hari da daren jiya Aƙalla daga wani ɗan ta'adda abinda ministan cikin gida kalni hamma ya gaya ma manema labarai kenan ya ce maharin na ɗauke da bindiga irin ta yaƙi yana kuma saye da rigar ƙunar baƙin wake ta bogi shugaban ƙasar abricos alasan watara na gab da samun wa'adi na uku mai cike da takaddama ganin cewa yana kan gaba bayan da aka kidaya sama da rabin ƙuri'un da aka kada a zaɓe duk da cewa wasu 'yan takarar adawa biyu sun yi watsi da sahihancin sakamakon wucin gadin manyan 'yan takarar adawar da tsohon shugaba henry kwanan bedi da tsohon firaminista pascal afi ingusen sun ce sam ba za su amince da halarcin duk wata nasarar watara ba suna masu ikirarin cewa tun dama zaben ya yi rauni saboda sun yi kiran da a ƙaurace ma zaben wanda aka yi ranar 31 ga watan oktoba sun kuma ce sake tsayawa takarar da watara ya yi saba ƙa'ida ne saboda ya yi karan tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya amince shugaban ƙasa ya wa'adi bi kawai. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Haka zalika kada dai ku manta za ku iya samun labarai da su musamman akan wanda ya lashe zaben Amurka. a shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram ko kuma mu na voahausa.com. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu da suka taimaka sai wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.